yanzu dai yunkurin sake kama Mr. Nnamdi Kanu, shugaban kungiyar IPOP da ke fafatukar kafa kasar Biafra, bisa karya dukkan sharuɗan da kotu ta ginda ya kafin ba da belinsa, na ci gaba da raba kawuna a yankin kudu maso gabashin Najeriya, musamman dai kan abubuwan da ke iya wakana idan har aka kama shi. In ji Obin na yazogu wani ɗan kungiyar IPOP. Arrest, re-arrest da will not host because we go fight to oh. and the oh, Nigeria will shake kama shi ba zai tabbata ba saboda idan har suka kama shi ba za mu kyale ba za mu gwabza kuma Najeriya za ta girgizu shi kuma Kelechi Akubeze ya bayyana ra'ayinsa da cewa to arrest Nnamdi Kalu cause a very big problem to cause a very big problem because that is not the best to arrest him it's better you leave the Kalu alone kama da Kanu zai janyo rikici ba kaɗan ba ba shine mafi alheri ba ya kamata su kyale shi saboda ita fitina bacci take. Dimokuraɗiyya ake, wacce ta baiwa kowa izinin yi da kuma ce, in ji Victor James Onyebuoha. I can say my own that is not good to interrupt the young man where they are saying they are uh, a freedom of country and a, a freedom of speech. His speech is mind, what he thinks. We like what he's saying. So what do you think will happen if he's arrested? That nothing will happen. They are government in power, they can do anything. For the democracy, yeah, okay. da ya ba kowa damar furta ra'ayinsa bai kamata a kama shi ba saboda demokradiyya ake ya ba kowa damar furta ra'ayinsa na kuma son take-takensa amma kuma ba abin da zai faru idan aka kama shi da yake gwamnati ce ke da iko amma kuma shi chief charles agriga na kungiyar ipob ya yi fatali da batun yana cewa Nnamdi Kanu is nowhere in the Biafran struggle. is nothing. Nobody knows him in the Biafran struggle. And what we are doing in the Biafran struggle is not uh, Nigerian politics. Nnamdi Kano ba kowa bane a gwagwarmayar Biafra, ba wanda ya san shi. Kuma ba fa siyasar Najeriya muke a gwagwarmayar Biafra. Batu ne da muke da Majalisar Ɗinkin Duniya. Saboda haka, ba abin da zai faru idan aka cafke shi. Kuma da duk da mutane miliyan biyu da ya ce za su tada babbar fitina idan an yanke masa hukuncin ɗauri, ba abin da zai faru. Duk shirme ne. kuma ya mayar da kansa abin dariya. a giriga ya ƙara da cewa. Nnamdi kalo is being used by the politician and the uh, ex-governor uh, and Ohaneze. Nnamdi Kano ɗan aike ne na 'yan siyasa da kuma Ohaneze da suke amfani da shi wajen tarwatsa lamuran Biafra. Sun san ba su da wata hanya, shi ya sa suke amfani da shi, kuma ba da jima'a ba, sai sun kai shi sun baro. Idan gwamnatin tarayya ta cafke shi, dukansu za su gudu su bar shi. ya ce zai samar da cin gashin kasar biafra cikin wa'adin makonni biyu amma shekaru biyu sun shuɗe sai gashi ya kasa shi kuma wani haibere ya shawarci gwamnatin tarayya da ta kasance ainihin wajen gyara yankin kudu maso gabas. Federal government should concentrate more on rehabilitating Southeast, engage the boys who are always following um, the leader of uh, digital people of Biafra. Ya kamata gwamnatin tarayya ta mayar da hankali sosai wajen yi wa yankin kudu maso gabas gyarar fuska. ta kuma samarwa matasan yankin da ke biyewa Nnamdi Kano sana'o'i. Idan ko aka yi hakan, tsageranci da fitina za su ragu sosai. Ga masu sha'awar boko, a tallafa musu da kuɗin makaranta. Waɗannan matakan lalle za su taimaka gaya wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Ko me doka ke cewa game da wannan? Na tambayi barista Hagla Okore, wani lauya da ke birnin Aba, ga kuma abin da ya ce. That condition was harsh. Okay. I mean, I mean to say you cannot be seen in the midst of ten per a uh, minimum of ten persons or thereabout mm. is a harsh bail condition. But in law, no matter how um, a court order, how bad a court order is, it's still a court order until it is reversed. Waɗannan sharuɗan beli da kotu ta gindaya masa na da tsanani sosai. a haramtawa mutum kasancewa cikin mutane ai sharaɗi ne mai tsananin gaske da kuma lauyoyinsa sun ƙalubalanci sharuɗan tun farko amma komin tsananin nata, odar kotu oda ce, har sai an sauke ta. A takaice dai, ita doka ta tanadi a sake kama duk wanda ya karya irin waɗannan sharuɗan. A ƙarshen watan Afrilu ne wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ba da belin Nnamdi Kanu bayan ya shafe sama da shekara ɗaya da rabi a gidan kaso. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Oweren Nigeria.